da ke nan cikin garin argungu a wannan jihar mai albarka jihar kebbi a ƙasar nigeria najeriya shi allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu dama da ci gaba da wannan darasi na wannan littafi na sayyidul adabul islamiyya wato ingantattun ladubba musulunci yau za mu tashi adabul nikahi wato ladubban aure a musulunci aure yana kwashe da wasu ladubba guda goma sha uku wanda karatun mana jiya mun yi magana a kansu cewa insha Allah za mu dora bayani daga karatun mana jiya kamar idan muke magana aure yana kwashe da wasu ladubba malam ya kawo ladubba goma sha uku yake adabin da kamilan a na dubban aure ladabi na farko da cikin na dubban aure an yi tsakiyar Allah ta'ala ana son wanda zai yi aure ya ba wa Allah zaɓi namiji in zai yi aure ya yi istihara ita ma mace ta istihara abin da ake da istihara shi ne ba Allah subhanahu wa ta'ala zaɓi ya zaɓa maka ko ya zafa miki abinda ya shi ne mafi alkhairi to yana ladubban shina daga cikin ladabin aure kada mutum ya yi aure ido rike ba tare da an yi wannan istiharar ba yana da kyau wato wanda zai yi aure ya yi istihara ya ba wa Allah subhanahu wa ta'ala zaɓi kuma kamar da muka sha faɗa ita istihara iri biyu ce akwai istihara ta sunna akwai istihara ta bid'a istihara ta sunna kai kawa kanka istihara ta bid'a wannan zai yi maka to yau za mu galibi ana mai da istihara wata hanya da tsari to kada mutum ya shiga cikin irin wannan istihara daman dan adam bai iya sanin menene alkhairi menene sharri Allah ne masanin gaibi to aure wani abu ne wanda yake dunkule ba ka iya sanin auren wanda alheri ne gare ka ita ma ba ta iya sanin aurenka alheri ne gare ta to sai musulunci ya zo da hanya ta istihara wato ba wa ba Allah zalu to wannan yana da cikin ladabin aure yaya ake istihara da sanan روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه والإمام البخاري روى حديث إلى جابر بن عبد الله الله شهد عيشا قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي أنه بلاد أمنشي الله على ريش يا كفرشي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها النبي أنا كرمت له الاستخارة cikin al'amuran mu gaba ɗayan kama yu'allimuna surata min al-qur'an kamar yadda yake karantar da mu surata al-qur'ani haka yake karantar da mu yadda muke istiqara ya buri ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza hamma ahadukum bi amrin falyarka arka'atayn annabi ce idan ɗayan ku yin mantu zuwa ga wani al'amari yarka a raka a sai zai nafila wato raka a guda biyu kowane irin al'amari ana mai istihara aure ne za ki ko aure ne za kai a kasuwanci ne ko dai ne za kai matsar al'amarin nan ba ka iya sanin ne alkhairi ne sharri to akwai bukatar kai istihara amma duk abin da yake alheri mai zalla to babu bukatar istihara cikin shi misali kina so ki kiyamun laili ba ki ta bai yin istihara in gani yi kiyamun laili na yin alheri gare ni ko kwana na ai ko ke ma ke san cewa yin kiyamun laili ya yi alheri kazalika ba ki cewa bari ina son yi karatun qur'ani kuma ina jin ban sani to bari in yi istihara duka wannan babu istikhara a cikinsa ana istikhara istikhara ne cikin abin da ba ka iya sanin menene alkhairi kuma menene sharri da ba ka iya sani to shi kenan wato sai ka yi istikhara a cikin wani al'amari annabi ce idan ɗayan ku yin mantu da wani al'amari ya yi raka'a a guda biyu ya raka'anci a guda biyu min gairin fariba kuma rakoɗin nan guda biyu inda ba na farilla ba a ce istikhara ba farilla ba ce ba sallar farilla ba ce sun ya kul wanda Allah ce bayan ɗayan ku ya yi a guda biyu sai ya ce Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عادل أمري وعجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وعاجله وصرف عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال سيتي ويسمى حاجته وانا الدعاء إذا أجل مني دعاء الاستخارة da ديوان wanda da yawan kuma sun haddace ta kuma wannan addu'a so aka ki haddace idan ba ki haddace ba yi ba ne in ki gama sallah sai ki ɗauki wannan addu'ar ki karanta ma'anar wannan addu'a Allahumma ya Allah inni astaghfiruka ni ina neman zaɓinka ina baka zaɓi bi ilmaka da iliminka wa astaghfiruka bi qudratika kuma ina gama ka da ikonka da kake da yin cikakken iko wa as'aluka min fadlika al'azim kuma ina roƙonka da falalan nan taka mai girma wa anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibubbukka Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra Allah idan ka ta wannan al'amari da zan yi khairul li sidini wa ma'ashi alheri ne a cikin addini na da rayuwata wa bata amri da ƙarshen al'amarina marwata hadisi ce an ƙala ko cewa yi ajil amri magagautar al'amarina wa yi da majinkirci faƙadurhu li ala ƙaddasa sami wannan al'amarin waya sun wuli sannan ka hore mini abinda zai yi wannan lalura sun mabarik lifi sannan ka sami albarka ciki wa in kunta ta alama an na hajjal amra sharrun li in ka wannan al'amari sharri ne gare ni fi bili a cikin addini na wa ma'ashi da kuma rayuwata wa bata amri da kuma ƙarshe al'amari na hauka da koko cewa ya yi adil amri magaggauta al'amari na wa ajilihi da majakirci al'amari na an ni ka karkatar da ni daga wannan abun wasarifni anhu ni ba ka karkatar da ni daga ka karkatar da al'amarin daga gare ni ni in ji ban so ne wata ribni anhu kuma ni ka karkatar da al'amarin daga gare ni ji bai sona sannan ni ma ka karkatar da ni daga wannan abin wa qadurli al-khaira sannan Allah ya kaddarta mini alkhairi haisu kana duk inda alkhairin nan yake thumma barik li fihi sannan ka sanya mini albarka cikin wannan al'amarin. to wannan ita ce addu'a da ake kira wa istikhara ala yake wa yusamma Kahu, daga nan sai mutum ya ambaci bukata sai wanda yake da ita abin da yake shari istikhara mun sha bayanai masu yawa game da yadda ake akwai malaman da ke ganin ita istikhara na ana yin ta ne bayan mutum ya gama raka'a biyu ya gama tafiya ya gama salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nemi tsarin allah daga abubuwa guda hudu bayan ya kammala sai ya yi wannan istihara ya karanta wannan addu'a to wannan akwai malaman da ke fahimtar haka saboda suna ganin addu'a cikin sallah an yi amsa sama ga wajen sallah sannan akwai wanda ke ganin a'a sai an gama raka'a ne guda biyu bayan mutum ya sallah sallah sai shi karanta wannan addu'a to wannan addu'ar ita ce ake kira addu'ar istihara an yi bayanin inda ya kamata in ka zo ka ambaci al'amarin da za ka yi ɗan aure ne ka ambaci aure na na da wani in kasuwanci ne tsakanin kasuwanci da karatu in wani abu na da yi na naka gaya ma Allah za ka ambaci wannan al'amari wannan ita ce istihara a cikin ladabin aure tana da matuƙar muhimmanci a ce mutum ya yi ƙoƙari ya yi wannan istihara din Allah gano wata'ala ya ba mu ikon kulawa kuma ya kamata ku zabar da ɗiyanku su ma duk wanda za ta yi aure ta istihara idan namiji ne ya yi istihara idan mace ce ta yi istihara to da galibi mutane na ganin tsayawa ya istihara kamar ɓata lokaci ne amma kuma shi ne abin da adaidai da shari'a allah malaukakin sarki ya azurta mu da kulawa da waɗannan abubuwan allah shi mana jagora so da haka sai a yi ƙoƙari a kula da wannan istihara ɗin saboda muhimmancinta ba ƙarami ba ne daga cikin ladubban aure na biyu an yanzu manyan man yuridu nikaha idan mutum zai auri mace ana son wanda yake nan ya aura ya kalle ta ba a aure ba tare da mutum ya ga mace ba jiya na yi bayani cewa akwai irin aurayen da aka yi da wanda ake kira auren sadaka kawai a ɗauki mace ita ma ba ta ina za a kai ta ba kawai ta gaɗe an sallama ma wani mutum da sunan malanta kawai a miƙa mai yarinya ita ma ba ta san wane ne mijin nata ba ran da take duniya ba ta taba gani ne da niyyar auren ta zai yi ba shi ma bai taba ganin ta ba to duk da wancan lokacin mutanen da suna da kunya da jin nauyi ba irin mutanen mu ne na yanzu ba na yanzu duk wanda ka yi ma haka nan sai an samu matsala galibi yanzu duk da mutum ka zo ka talaka mai ɗaya haka ce ga yarka in yana so ya aura wallahi in bai anniya ba saboda rashin kunya irin na mutanen mu yau wata rana ya kunga ta matsala sai ya ce to ai ni tsallake ma aka kawo ni ba ma ni nace ina so da irin wayannan abubuwan su suka sa yau iyaye suna jin kunyar ko mimalantakan mutum ko almajirantakarsa sa su iya tallaka mai yarsu saboda gudun matsala wanda bai dace bayan haka abin da ya dace a musulunci bai dace a ce mutum ya yi irin wannan ba saboda haka da ka'idar musulunci ana so yana daga cikin ladabin aure idan mutum yana son ya auri mace musulunci ya ba shi dama ya kalle ta kallo na kwakwam kun san in ba auren mace za ka yi ba a musulunci kana iya mata kallo guda wanda za ka iya bambancewa tsakanin wanta ce ba wanta bace amma shi aure in mutum na son mace aure to musulunci na bukatar ya samu nuri cikin natsuwa ya yi masa kallo na natsuwa wanda zai iya gane cewa ta gamsar da shi ta zama uwar ɗiyanai ya gamsu ta zama mata shi ta aure a jikinta zai iya kallon wani abin da zai iya birge shi idan ya kai ta gida nai wanda zai kalla ya ji natsuwa shi yasa musulunci yake neman yin irin wannan to saboda kada ki yadda iyayenki su yi miki aure da mutumin da ke baki gane ba an gane ku an ce ko da ba sama kauniya ce to a yi mata bayanin siffar mijinta ko makauniya ce don ya zama na tana da wata natsuwa da shi ba cewa za a yi taɓa jiki ne ba a'a a dai mata bayani ai ke ji ke ji kamannin mijinki da kaza da kaza da kaza ga shi ga irin kamanninsa ta yadda za ta ji natsuwa da wannan mijin nata ba a yin aure ba tare da an ga juna ba a ga juna a fahimci juna kuma idan mutum ya ce shi ba sai ya gama ido da ido ba amma a kawo mai hoto yana wata ƙasa zaune a kawo mai hotonta, eh ko suka yi ta tace ko ta instagram da sauransu suka yi magana ya ji ya gamu tana so ne yana kwanta ana iya aure ta wannan hanya amma dai matsalar akwai abubuwan da baya iya gani amma dai da yake yanzu duniya yau kana iya tana ya tsayi daga komi nata gwargwado wanda shari'a ta ce a kalla sai dai abinda ake so ma za su kula ba komi na nama mace za ta bayyana ma namiji ba don tana son ya aure ta da ake so in zai kalle ta ya kalle ta irin hita ta al'ada wadda za ta yi ta yi hita irin ta al'ada ba ya ta ta rashin kunya ba ta bayyana da abubuwan da idan ya gansu yana iya gamsuwa da yana son ta aure ko bai son ta aure kuma ba laifi ba ne idan mutum ya zo gidanku ya ga yarinya inda shi yana son ta ba ba laifi ba ne kuma ya tsaya ta yi babu wata matsala amma a musulunci zai iya kallonta ne ya duba ya gani ita ne masa ke ma ana son in ki zo wanda ke neman ki aure ki tsaya ki masa kallon na tsuwa kallo irin na fahimta daman ku mata al'adar kuna kallon mutum ne daga nesa ba kusa ba mace mai wayo ba ta kallon mutum ido da ido aka su tabbara maka idanu ita ba ta yin wannan za ta yi kokari ne da an ce ina na kake sai ta tun can nesa sai ta kalle ka ko da taka tuwa ta gama kallon ka sai ta soki kanta kasa ta gama kallon ka duk abin da take iya gamsuwa na biya dace ta aure ka din tana iya gani to musulunci yana neman wannan da kai da daga cikin ladabin aure idan musulun zai aure mace shine an ra ila man yuridu nikaha mutum ya kalli wanda yake so ya aura rawar tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito hadisi wa hasanahu kuma hadisi ne hasani kamar yadda tirmidhi ya hasana shi amma mughira ibn shu'ba daga mughira dan shu'ba radiyallahu anhu mughira dan shu'ba yace annahu khataba mughira ibn shu'ba yayi huduba annahu khataba imra'atan wato mughira ibn shu'ba ya nemi auren wata mace yana son ya aure ta sai nemi aurenta فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wato a abin nan anzur ilaiha annabi yace wannan da kake so ka aura anzur ilaiha ka je ka kalle ta fa innahu ahara an yu'dama bainakuma kallon da za ka masa shi yayi cancantar da soyayya ka dawo mu tsakanin sau da ka je ka kalle ta ka gane ta saboda in ka kalle ta za ka iya samun natsuwa ko da aure kun ka yi auren ku sai ya dore sanadiyar wannan kallon da ka yi mata saboda duk diya mace da ga ta aure ɗa namiji akwai wani abin da ya birgita ɗa namijin nan wanda ta ji tana so ne ya sa ta aure shi shi ma duk ɗa namiji ya aure mace to akwai wani abin da ya ja hankali na zuwa gare ta wanda ya sa ya aure ta shi yasa ga musulunci ake soke kuma cikin dabara da wayo ki kokarin gano mina na ka daukar hankalin mijinki zuwa gare ki har ya ganci ya je son ya aure ki to ko mina na ki fahimci shi ya burge shi ga jikin to shi wannan abin cikin jikin shi za zaki kokarin kulawa da shi domin kullun soyayya ta dawo tsakanin ku da ke da mijinki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya shir'antar da kallo tunda yake masa ya je ya kalle ta domin kallon na yana ya tantance ya dawamar da soyayya tsakanin imam muslim ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafin sa an abi hurairah daga abu hurairah radiyallahu anhu kana yace kuntu inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace na kasance wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun sai ga wani mutum ya zo ran annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan ya ba annabi labarin cewa shi ya auri wata bace min al-ansar cikin matan ansar wato matan madina fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa anazarta ilaiha annabi ya ce ka kalle ka qala la yace a'a ban kalle ka ba ƙala annabi ya ce fa fanzu ilaiha ka je ka kalle ta fa inna fi a'yunil ansar shay'a domin a idanun ansar matan madina suna da wani abu wanda idan ka kalle su in ka ji macen ta yi maka shikenan ka aura in ba ta maka ba kuma ba sai ka aura ba saboda haka wannan yana nuna mana wato shar'antuwar kallo a cikin aure idan za a yi aure to ana son mace ta ga namiji shi ma namiji ya gama mace amma ba shi ka nuna ba hira kullum ba wannan zuwan wurin mace kullum namiji na inda mace to shi wannan a shari'a musulunci ba daidai ba ana yi kuma ya riga ya zama ruwan dare ana yi kuma babu alheri ciki ne wannan abin bayan zinance zinance babu abin da ya haddasa mana yariya kamin ta gidan miji don namiji ya lalace ta don haka da ta je gida ne ba ta da wata kima ba ta da daraja an gane babu wani alheri cikin wani. da kuna labewa ku ji hirar da ake da ɗiyanku idan ana hirar da su billahi da zai sai kin cewa ba za ki yarda a ce mu suna hirar da yake ba inda kuna sauraron hirar da suka yi duk kun sani tsakaninku da Allah hirar nan kusan ba ba cikin cikinta cikin mutum goma da ƙyar za ka samu mutum uku masu hira su tsakani da Allah duk Allah na ta abubuwa an bar ta abubuwa da haka wannan ba a kawo hujja da shi na wasu zuwa hira abinda in ba a iya barin hirar gaba ɗai to a rage a rage hirar kun ga akwai da cijiyar da ka cewa sun ba daga wata sau ɗaya mutum ya zo ya ga yarsu ba za ka haɗa da wanda kullum da ya yi namiji na gidansu ba ka ga waya masu don rashin kunya irin naku na mata mutum da ya kika gangacewa yana son ki aure duk da laya a baki da wasu kai ki asibiti ba ku san ciwon kanku ba ne in ke san ciwon kanki wallahi mutum in bakin laya bai isa wallahi kai ki asibiti ba da wani dalili ya kai ki asibiti don haka shi yasa tun mutumin da in ba jan laya kai ki asibiti ya baki kudin abinci yayi miki ne shin ne mota bukata gare ki a dole ki biya mai to kuma da haka wallahi ku shiga sai ku kuma diyan ku ku ri kokari balla ta ya balla fitantinu sun ga fitantinu yanzu babu alheri cikin wannan hira ko guda kuma duk auren da kuma ana irin wannan hira galibi an kai su za su dawo saboda hira an daga ayi akwai maganganun da ya kamata miji da mata su koyi sai ke sai gida ne to tun waje da ke wada mu ke wada mu ni wallahi in ban gane ka ba ban jin daɗi to in ki sai gida ne ni ba ki ce ba ko ke waɗa mai aka da in ki sai gida ne bai jin daɗi tun da magana ke waɗa mai tun waje ke sa soyayya waje na aka buga ta da an bubbuge ta waje shi kenan da an je gida sai a yi ta tsayayya yanzu shi ne aurayen mu auren tsayayya aure da ai an dawo tsayayya balantana a ce mace na iya dana namiji ya rike cikinta ya gama hira sai ka rakawo shi ka raka hannu ne ana tsaye ana shillado da hannu an waye wannan babu alheri ciki ne kuma ku duba ku gani ga hannun kuna ganin abin da ka faruwa duk kun san babu alheri ko guda cikin wannan Allah ya kare mu kuma shawarar da muka ba ku duk wanda yake yana son ƴar ku yanzu in za a hira ya so tsakiyar gida a bashi wurin zama ga a azame ku jira na azame ku jira su yi in ya gaji sa ya kai to amma matsalar yaran kuma ba su jin magana yaran sai su lallaba su sai can inda namiji ka so su isko shi sai su kasa su suna rira sai aka ɗaya bar tafowa me yasa sai ce a yare fahimci sunna ce ta ce ba a hira saboda haka ya bai alhali duk inda ta ce gidan yaki tun da ku sa ka'ida da doka inda ta ce gidan yaki da sunan canza ta kwana to ran na shi ko canza dare sai shi a biyu na hira da ita ta kawai za a ga yarinya ta mutu gidan ubanta ta kuma gidan ya tarkar ta kasama shi ko ta ba a can tunda yana wan mijin yadda yana jin kunya yayi magana sai ya kama zuwa ta yana hira da ita a yi hira har goma sha biyun dare wani labarin labari ya ce wallahi malam in na sai wurin ta minti talatin mun ɗaya magana ina kwana laya lauya gida laya lauya sumuni laya lauta da gaskiya na shekaran jiya gina gidan mutawa da eh la gina mutawa Allah sarki to da Allah kira mini momi yi musu in jajanta musu to an ƙara wannan sai ke to shi zai wuce zai ce ban gane za ka wuce ba haka dai ke da mu ce komai ba sai ce to ne da son mutu ta ce mu yi gira mana yake bayan minti talatin ce to zan wuce ta ce wala ku ina ba ka zuwa yanzu ni wala ban gama kallon ka ba kuma ban gama jin daɗin magana ka ba ya ce abubuwa malam ga sunan babu shawa dole ka ga namiji in ya san cewa gani ne ta bakin mace tun da dai kenan ita ɗabi a takwas so ta aure ta bada kanta gari shi ta saboda haka wala akwai aiki ɗiyan ku kam ɗiyan mu da muna ganin abin da suka yi billahi lazi akwai matsa kuma ƴan mazan na in san dai suna gwada musu suwa na ta eh kuma su ka son kallo ana gwada musu sosuwa na batsa da sauransu Allah ya kare eh wadda haka abubuwan gaskiya sai an tashi dai rawa hakim a wata hahu wa faka zabi an jabir radiyallahu anhu qala yace alam sallallahu alaihi wasallam ya ce idza hada ahadukum ra'ata idan dai ku yana neman auren mace fa in tada an yanzu minha in ya samu damar da zai iya kallon ta ila ma ya da'uhu ila da kayiha zuwa ga abin da zai kai zuwa ga aurenta to fa ya fa alki aikata to wannan hadisin wasu sai mai fahimta ta tsaka tsakiya wasu sun wa hadisin fahimta mummunar fahimta ta wuce gona da iri wani akan hadisin ga in yana neman mace aure shi haka sai ta ɗaya da hijabi ya kalli kirkinta wani ya ce sai ya ga cibiyarta wani ya ce ah to ya ana karanta miki hadisin ko kuma koma karanta hadisin da kuke ke da fi karatu ba ma jahila ba annabi ya ce idza daba ahadukum ra'ata idan ɗayan ku na neman auren mace fa in istata'a an yanzura minha in ya samu ikon da zai kallonta ila ma ya da'uhu ila nikahiha zuwa ga abinda zai gire zuwa ga aurenta fa ya fa'al shi aikata to kun ga an kana samu ki hadisin ga ba ki karatu ba sai a rute shi da wannan hadisi shi ya ka tafsir yanzu har tafsir haka eh tun waje a yi tafsir namiji musamman ta mutum sani wala wani na gaya ne to wala ya yi da auren wata bayan sun nawa fahimta juna take to wa da a yi tafsir yake kamar yaya take ina so in fahimce ka fahimce ni yake to a ba sai mun yi wannan ba ce a'a wallahi in ba ai zai yiwa bayan mutumin aure kwana biyu ga wulakanta tun yanzu ka yi in jiya in jiwar kake ka jiwar kake in na gamsar da gamsar su gaba to kun ga wannan mummunar jahilci kuma wallahi yaran da haka suke namu gurin tsawa da Allah ku kan ku tsakanin ku da Allah irin hulɗar da kuwa ganin yaran nan suna yi da 'yan mazan nan tsakanin ku da Allah kamar hulɗar mata da miji jama'a kamar hulɗan mata da miji jama'a wallahi abin da ya nuni wallahi sai an tsara sai wannan shi ya kawo mana auren mu, inda namiji na bukan mace aure ya ɗauke ta daga nan har birnin shirin tarar mai kasanta wai da na kai ta asibiti ke uwarta kina ji kina kallo babu ubanta babu uwarta shi ɗan cikin mota ya an kai magana cewa ya ɗan mutum da ya ce sun da ya asibiti aiwa na akwai kokari gare ya gama yawon janarar wasu sana ya ji ba ta mai a cewa shi wa ga asibiti ta yi ba kawai asibiti ya ɗauke ta ya ce sun tsari asibiti ta zai mai kasanta. shin kuna ina akwai asibitin da an haka mai neman auren mace shi ka jinyarta ko da an ka ta ji dama ɗan ɗaki na ɗan ɗakunan gada aka ɗauka aka isko su da shi ne ta fi ta ɓarya duk ba su sani ba har sai da aka sai a gayyata likitoci su da su a garin mai damuna irin ɗakunan da aka ɗauka wai su shi ka jinya ina uwarta ina ubanta sun bar mai sun bar mai wannan lalaci da rashin tarbiyyar ya yi muni ya kamata ba balle a cewa yaro ya ɗauki yariya da nan har gulma har auki har tiggi har ba yawa wai zina kai ta inda wata kaula kuwarta inda wata yi ubanta ku kuna ni wannan abubuwan da kuwa gani suna waruwa namiji wada mace kamar wuta da fetur kamar wuta da fetur duk wani ta balaga wanda ya balaga to in ka gansu kamar wuta da fetur in kina da amincin in an ka aje wuta fetur na kuma bai kamawa to ana da amincin saurayi da budurwa wani abu bai faruwa tsakanin to haka abubuwan sun baci kuma gyaran su kamar gyaran najeriya na idan kuka san yau najeriya gyara matsalar najeriya abu na mai wahala to haka gyara matsalar wannan zai kira yau da wahala duk kun sani iyayenmu da kakanninmu ba haka ake ba ko jiya mai magana da wasu tsohuwa da muna karatu ta ce wallahi su lokacin da ana jin kiran su mutum bai ma sai ya sai unguwar da yake neman mace aure ba unguwar ma ta haramta gare da an ce an tsaye maka yarinya da aure to wannan unguwar ka haramta ba ta zuwa kuma ga shekara su ɗaya ne za a ganin ta ga sallah kuma ga sallah na in za ta zo ba da kai sai ita ba za ta zo da yan uwanta ko yan uwanta ko abokiyarta kai ma ka zo da abokanka a zauna a yi hirar da za a yi ya ana zama kuma ba ka hirar da ita to yau ba da haka yau duk abin da kuma ga muna gani ta ci da eh ta ci abin da muka yi Allah ya kare Eh, sai sai da ita. abinda eh, abin da suka magana ta ce yanzu rashin kunya ya kai mutum na da dan maske aure sai da ya biya masa kujerar maska to ya tambaye ki ku tsakanin ku da Allah la yan wana la yan uwaye ta la yan uwaye na uwaye an ba su da tarbiyya eh ba su zuwa tare da su tare da ta bi eh goge banza na haka nan budurwa budurwa ke tana lake ma ɗan namiji gabansa budurwa da duk da ido biyu ta ɗan namiji sai ta shiga bansa yawa da yin budurwa ƙwararsa ka gama da lake ɗan namiji tana namiji ta sai sai kai ka san ba banza na ba irin yadda masu aure ka bibiya ɗan namiji ba su sanya rabu da ita haka za a ga yaran nan minti goma yariya na mun tsawai namiji bai da suke tsibiya ba wala ma banza na in ba su san abin da ta ka samu wala ba a hirar nan ka gana riwaya awa biyu awa uku hidan wadda aka wallahi akwai matsala Allah ya kare mu kuna daukar masaji ko kuwa an tsaya in ba ku dauka ku bari kuma lahanin gare ku zai dawowa tun da duk al'adar namijin na duk namijin da ya ya mace waje to yanzu ta gida ne kasa za ta yi wannan shi aka kuce kuma Allah ba zai bari su zauna lariya ba tashin hankali ya dingi waruwa tsakaninsu wala auren ya mutu kullun idan ka kuna kama ka ko kama ka in kuna kuma ai ba ai yar ɗan mata kai ba haka ku zaurawa kuna yi kada zaurawa na Allah ya kare don haka in kuna gyara ku gyara in ba ku gyara kuma a ta tafiya haka ku gani in tana ɗorewa ke aure amma sati guda ya yi yawa ku duba wa da an ka ce ango an yi amarya ango me ke zuwa kuɗina ki yi zaune cikin gida ki kama dan mace in sai yi ne kura masa idan ki wai kai lahiya sai ki lahiya lau saboda akwai abubuwan da sana waje bai taba ganin su sai ya sace guda bai kauna a sallama mai yi amma yanzu a da mutum an yi aure sun da wani sun da su baya daga masallaci da su baya bai dawowa saboda duk in ta komi duk abin da aka samu ya lalace to me za ki gwada mai yi na haka bukata duk abin da ya kamata a ɓoye mai ke gwada mai duk magana soyayya da ya kamata a yi mai tun wanda ke mai to ni zai saurare wani su ni zai yi Allah ya sa mu gani akwai aiki eh to ladabi na uku shine wato an yarda da zatin dini yana daga cikin ladabin aure in mutum zai aure ya zaɓi mai addini ke ma mutum ke zaɓi mai addini babu wanda ya ce ba ku zaɓi kun gane kada babu wanda yake ba shi zaɓi mai addini wanda duk ya zo ce yana son ki aure ko yana son ki aure ko yana son ƙaunar ki aure ko yi mai bincike na binciken addini ne kuma in an ka ce ma'abuci addini ba wai ana nufin malami ba ko alama kake ɗauka wai an ce malami ya an ce mai addini malam aka ne wallahi an ce mai addini za ga wani malami ne amma abun halaye ne ƙara kare da shi wala bai da halin kwarai ko da nan zuwa ta? ku bincike addini hina sai hina aiki da karatu ya yi karatu hina aiki da shi a yi bincike a yi ku bincike ni a halaye ne hina addini hina sallah wani wasu a ga da na amma bai zuwa jamsin sallah gida ne ka sallah wani malami na amma sirrin wanda ya kalala da matan ka da aure to kina da ki aure wannan ku yadda ku aure da ɗayan ku domin ga mijin da ba musamman baiwa mai addini ya an ce mai addini mai riko da addini mai kyawawan ɗabi'u shine ya kamata in za ki yadda da yake ta aura ki ba da ita gare shi ba wai malami ba ba malami ba don mutum na malami bai da ɗabi'a kware ku da shi ko mu na alaran mu bai da ɗabi'a kwarai ku bi da shi ku bar wani tsalle wai alaran mu za ta aure ba nan na daga da kada wallahi in bai da ɗabi'a kwarai ku ba shi ke da ƴan uwan kai ta ta sai kuma ku kun sani ana yawan samun matsalolin sakin aure ga masu alaka da addini ni na rasa gane ko yasa eh an cika samun matsala akwai gajeren hankuri gare mu mu almajirai da malamanmu kaga malami guda ya hankali su amma ya aure mace ta kai goma haka ne ko ba haka bane eh kun shiru to duk matan ga goma duk laifin suna shi tun da yana malami shi bai laifi wallahi ko shi abinci ka akwai laifi kuma in ya tobe da tasha ɗaya ba shi akai amma ni binciken da ni wani ya faɗa mai yace abinda a al'adar malamai suna son mace duk abinda a garin su duniya suna ba ta to wannan abin naka jan mata tunda su duk abin da a gari suna iya sai wannan kwaɗan jata sai ta aure tun da gara ya isko yanzu misali wani malamin tsibbani mutum guda ya to ya aji mai dubu ɗari dubun ga ɗari kina iya hiko iya ce wurin hira wurin tun da kuɗin ja gaban za ya same su shi miƙa mata kun ji dalili to da an yi aure sai a ta samun matsala haka muna kira ga iyayenmu malamai da almajirai masu wannan ɗabi'a su ji tsoron Allah mutum waya yi hattara in ka ce aure za ka yi ka kace wajen ka nan kai ma in ta girma za a yi maka jiwa da aka ji hmm. akwai wata mata da ta wani mutum ya yi mata wulaƙanci ta yi sallar na bila raka a biyu mijin na zaune ta ce Allah na roƙe ka cin mutuncin gadawa ne ya yi min ya ubangiji Allah cikin diyanai ka sa a yi wata akadan sai ce ba amin ba kuma ya mai da aure ne a dole ta dawo suka ci gaba da zama sun nan ne kuma mata abin da ya kai mata mu dai mun roki Allah in dai mata mu muna cin mutuncin tsakani da Allah bisa ga daidai in dai abin da muka yi musu mun roki Allah Allah ya sa waɗanda duk za su auren ɗiyanmu sai musu haka da mu muna rufa Allah abinda muka wa mu na kyautatawa da insani ba mu ba mu kuskure tunda mutane muke amma muna kyautata sa alherin da muka yi musu ya yi shari to muna roƙo Allah ya ba ɗiyanmu da mun ka haiwa mazajen da za su kwatanta da ba kwatanta matan in ko muku abu na muka yi musu to Allah ya ba su mu mun yadda ku kun yadda kun yadda ai addu'a abinda kuka mazajen ku Allah ya sa ni ku in sun je wurin mazajen matayen su ai musu haka nan malama hawa ku yadda hajji azal ke yadda malama halima ke yadda hajji halima ki amince malama zainab malama sabina malama amina auji malama ya hajji malama hamida kun yadda to zan yi addu'a ku daga hannu ku ce amin a daga hannu na ga wasu sun daga hannu wasu sun daga hannu da a kuna ba a a an da rawa sun daga hannu ma amina a hannu biyu da kake daga a yi addu'a abin da kika wa mijin ji ke yadda to alhamdulillah to kwanci sauke hannu ba sun yi wannan wato wallahi jama'a tsakani da Allah mu tsoron Allah mu da malaman mu ji tsoron Allah muna da faɗiya suna nan suna tasowa tsakani da Allah jama'a ɗiyan nan in sun ka gidajen mazajensu aka ci zarayensu ka aure yarinya tana cikin lokacin da ka raba ta da uwayenta ka taho da rana tsakiya yarinya ka wulakanta ta ka sa ta koma inda uwayenta su bakin ciki wallahi wanda ya wannan bai kyauta kuma komi daren daɗewa sai a yi mai haka ki ji abin nan da aka ci akwai wani da an kai haka ne ya yana ta wada an ci zarafi ne nace ba haka na haka mutane ba an ci zarafi ka Allah za a ƙara ka ji wani aka ci saboda duk duniya babu bakin suke ga ɗaƙo ba ko uwa mace irin a ce an sako mata ɗiyarta duk duniya babu abin da kai wannan bakin ciki duk da uwa ta jikin ta ba ta kasar da ya an ka cewa yariyar na an sako ta dawo gidanku wala jin cikin suke ji shi to aka haka da ba an so mai mu aka yi Allah ya shirya da ba su wannan tabiya Allah ya ganar da su da haka ana so mutum zai aure shi zagewa ma'abuciya addini wa fi sayyani an abi hurairah radiyallahu anhu an bi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce tun kawul mar'atu li arba'in al'adar ku kuna auren masu duba da abu hudu wannan al'ada ce ka mutane ba ce an kai ku aure masu don abu hudu ba eh kina daga cikin al'adar mutane da ɗabi'a su suna auren masu saboda ni abubuwa guda hudu ko ba haka ba annabi ya ce limaliha wani yana auren masu saboda dukiyarta wala hasbiha wani yana auren masu saboda wato darajar gidansu kun gane wani yana auren mace saboda wato darajar gidansu babanta gwamna ne babanta sanata na shi ku kansila na sun shi kayan Allah ya gwada muna wani lokaci babanta da ke sai takarar siyasa kun yi yasa ya aure yasa waɗanda auren da kuwa gani auren jari ku ya tsara ku eh ku ya tsara kudasu yanzu misali wanda yanzu yake yana son biyan su malama habi da halin da aka ciki su an yi da gaske nan eh akwai aikin ciki kai ya zama abin duniya na haka hali saboda wanda ya aure mace don abin duniya in ba abin duniya na an ka ba shi ba ba a zaman lafiya kuna ji ku yi kokarin gane mutum ba makwadanci na ba ya zama na ba abin duniya ya kawo shi da ba kuma abin duniya ba ku iya mai abin da ka yi gamsar da shi na ba ku labarin ina kwanci federal america center wani daki na ji wasu samari ƙarfe biyu na dare suna hira guda na hada mu guda ce ai shi wanda ya karɓi da aure ya kai da gidan aboki na yi ya gwada mata irin kujerun mata aboki ne da irin gado na shi kika son mamaka ku sai musu ka ji ɗan kunya ah, in babu ɗan kunya in ɗan ƙware kake kai da ya kamata ka ce sunan ka sanin sai ne kai ya kamata ka sai irin gadon nan da irin kujerun nan kuma cikin sirri ka kire ma mata kace to mama na gadon ga ba sha wani da kujerun da ga sunan ki aje tsorai in lokaci yake yadda abinci ke ki sai da yake kuma kowa binci in ɗan ƙware kake da kana dan koyi hannu da ka wani tunda ba kare su guda ba shi ka kasu a sai ba ni wallahi ba taɓa damuwa da gado wai ko kujeri ba na rantsa da Allah ɗaki haka a bani ɗaki haka in dai yana da kirki wurin ga ya an sabar mata ta hannun ɗan zane na wala sai mai kwanci to ni gadon ni ya umarnin gado ba da kirki tun daga gado ha gado amma mai gado ba ta da kirki ba ka yi kwana kujeri ha kujeri mai kujeri ba ta da kirki ya umarnin kujeri ba ta kayan a ah? da ya kamata ku da kuwa ya gano wannan Eh? ya kamata ku gano wannan wani yana auren mace don ta ko dukiya gidansu to yau kusa abin da a dukiya qualification karatu karatun mace shi a ta wani bai auren mace sai mai digiri wani sai mai digiri na biyu shi ko hilwayi da kuma taliya dan kwana iyaka ta yi in sa ya ta yi kwanci da cikin ɗaki ita ko yau wahala sai zuwa wahala ita a komi na gida wallahi yanzu samari na da wannan dabi'a sai ya yariyar sai karatu sau wahala wanda za su samu albashin kwarai sai ya zama ita ka ɗauke da shi shi kuri ta kwana hmm. wadda hasu bi hajar da gidansu eh a za a ga mutum ya ga ɗiyar gidan sarki ko ɗiyar sarauta shi aura don darar da sarauta don a ba a sarauta ko eh an nan da shi ku ainihin sarauta Wajen jamaliha wani don kyawun mace ki sarki da namijin da ka son ki don kyau saboda auren shawara da ya ta yi ya da shawa ta shi ke nan dukkan da ya mace duniya ga ɗan ta ta zinari kyau inda ya ɗana na ga gida ne da ya kwanciya da ke ɗaya biyu uku shi ke nan daga kuma ke ta rayuwa da wanda ya ka hayi haɗari na kyau inda mata sun gano zai cikin abin da aka alfahari saboda shi ɗa miji wuri na yi kyalkyalin kamar abu ne ka gane yanzu misali wannan da baya daɗin misali a ce wani abu na cikin sa da nan ina kina kyalkyali da an ɗauko shi an ka azama ga hannu ka rike kana kallo ne ni zai zai rage kyau ko ka ɗiya masu duk ɗiya masu duk kyawun nesa na da sai yau kusa gare ka kalle ta ka kalle ta gobe jibi ka kalle ta duk abin da ka gani na kyau sai yau da gobe wa zai to kenan ran da babu abin nan an samu matsala in namiji ki fahimci yana son ki don kyan ki an samu matsala don ba ki lastin dan kwanaki kwaɗan zai da yayi to ai ga su don kuna ganin mata masu su ana rasa kowa sai ke ba baki ta ke wata ke ta amma ta wani ce cewa ne ke ta yanzu wala kanta ne nake an ce cewa wallahi ko ni ta yi saboda shawar kyawar su ku ɗan matan duk wanda ada kyau sai ka tana ta kuri tana jin kai ita tana da kyau sai mai kaza ka aurenta Allah ya samu da Allah to yace akwai wanda ka auren mace wancan ta wani dini ya akwai mai auren mace don ta sai annabi su tofa da farbi za ta dini in za ka aure ka ribantu da ni ya addini ta riban ya data hannunka ya ja ƙasa talauci ci bayan rayuwa ya sare ka in baka samu addini ba to da ka auren mai addini shi abin da aka so ita ma mace ya kamata magana ba zuwa islamiyya an mai addini ba don kuma kuna yaudara kuna a cushe maza yarinya sai tana zuwa islamiyya ka samu saba ta samu kadi ga kasa hijabi amma mugunta na allon da sai namiji ya sai gida makaranta ai masa na hadis sai mai na ciya nawa an kai to ban da yaudara mace mai addini kuma ba karatu ka sa a gara mai addini ba ɗabi'u ne tana da ɗabi'u na kwarai yanzu munan da aka rada ku ko kyauta aka ba wasu cikin guba musu na rance da Allah ka ku sai nesa nan cikin ku masu ɗabi'un da duk da kyauta an ka bakin su wala ne masu kuma na san masu ɗabi'un kwarai to su ana A ni na san su ni na ce na san su ba su da ɗabi'un kwarai ni na san su ba su da ɗabi'un kwarai ke kusa in malamin ki ya baki sai da baki da kirki an san ka ta kai wala akwai wallahi cikin akwai marasa kirki zuwa makaranta ɗai na su kai amma na ba su da tarbiyya ba su da kirki tun da karatun da aka yi musu daban halin su daban an gane karatu daban halin su daban shi zuwa makaranta an mere shi wani wurin exercise a to ɗai a motsa jini a goma ba Allah ya ne muku ɓanna suna na ba kuma ko ku dole ku yadda cikin ku akwai marasa kirki ko ku ko san wasu cikin ku na basu su da kirki Allah ya sa mu dace saboda haka waɗannan abubuwa dole ne a made su kuma wallahi an san masu kirki wallahi mun sani yanzu yaran din da muke karanta su a yan matan nan wallahi mun san masu kirki cikin mun san waɗanda zahiri dai abin da ya bayyana gare mu wallahi suna da kirki Allah shi muna jagora yawwa muna fahimta ko saboda haka wannan ana neman mutum in zai aura ya aure mai addini kuma kuma mata in za ku aure ku bidi mai addini akwai wanda muke maza muna batan mai kaza mai kaza mai kaza kuma cikin kwakwa waɗanda haka wata in za ta aure sa suka ta ɗan gidan sarauta eh, in ta haihu nan gaba ɗanta shiga da sarauta wata mai kuɗi ta kafto wata mai kyau ta kafto eh can banza ga sunan kun aure su don kyau sun koma yau ga sunan sun rubi kuma ba suna ba sannan galibin namiji ba dun namiji ba bance kowa ba dun namiji dan kwalisa in ka bincika galibi raguna ni ka faɗa muku wanda sirri duk inda haka namiji dan kwalisa ya ci kwalisa da yawa to kana iska raguna bai ita ba ka hiki ba ya dauki da lura mace galibi amma waɗannan da kuma gani masu kirsa-kirsar jikin na ɗan wahala masu wahala suna ka iya buɗe dawa da gero da ni da lalurori su yi tsaye mu amma namiji ka aure namiji ɗan alisa ya zo cikin gida an dawo ci an mace an namiji ci an mace ne wani wannan mace ta ta gida namiji ta duka ka ta je magaɗe shi ko shi jiki ne yana yana walƙiya saboda shi ne wahala eh ku auri mazaje masu tarbiyya ku auri wanda suka san ciyan kansu duk kun san su eh kuma ba ku sani ba muku faɗa muna duk wanda ya zo bi ɗauku in kuna so mai muku bincike na kwakwam na sirrin shi na tsakani da Allah ku faɗa muna mu taimayo mu mu faɗa mu mu gaskiya eh mu ne muku gaskiya muna faɗa mu gaskiya sannan in kuna da hankali akwai waɗanda kun ce mana ko ganin ki ni da wannan mijin in kika li idanuna in ba na ƙwarina ba ko kallo na kina ya ganewa kuma ba lallai na wadanda mace in sai ba da ƙwarin yake ba amma dai in ki kalli idan na kina ya fahimta don ni ban gamsu da shi ba Allah ya samu dace rawa Musulmi, ma Musulmi ya rawaito hadisi an abdullah bin amr bin as radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace inna ad-dunya kullaha mata'un duniya gaba ta jin daɗi ne wa hairu mata'id duniya mai alherin jin daɗin duniya almar'atu as-salihah kuma ta gari ta gari kuma ta kware to kun ga in ba ku zama matar na kware ba ta yaya na za a samu duniya ta zauna lafiya duk duniya ga yanzu shugaban kasa wanda a shugaban kasar Najeriya yau in bai samu matar kware ba bane ya ci shi kun gane yau bane ya ci saboda haka akwai buƙatar ku zama mutanen kware shi ma namiji in zai aure a wuri ɗiyan ƙwarai, ɗiyan gidan ƙwarai. annabi ya ce ka shedin ku daga tukuran bola kun gane tukuran bola fulawa jirgi ga fulawa amma jirgi annabi yake ita ce mace mai kyawo amma gidan da bai da tarbiyya biya da haka son ɗiya mace inda gidansu ba su tarbiyya rabe da ita sai ta yi ma rashin kunya duk abin da haka tana yi wata nuna tashi ko islamiyya tana karatu tana ni tun da gidansu ba su da tarbiyya an samu matsala suna da wahala ta tarbiyyar nan sai ta kwaso waɗannan miyagun ɗabi'u na uwayenka ta so gidan ka saya maka to da haka in mutum zai aure shi aure diyar da adda addini uwayensa suna da kulawa da ita kuma suna nan su mazajen matsala su kwalita suka so eh, wa'ad ya kwalita yan ko galibi ba ta kasa kai ɗaya ba ta kusa eh inda aka mace ta cika kyau yan kwalisa to ba ta kasa kai ba ko auren ta kai ta kusa wani bawa Allah ya faɗa ni wagga magana ya auri wata mace abin da an mace ya ce wallahi malam ko da nan laraba waya goyi Allah nan duk wani babban mutum wanda ka san wasu ina cikin garin ga ina da nan ba ta yi tun da akwai wata hulɗar da muka da su ya ce wallahi sai in sa nomban mutum ga wayata ina sa nomba da na gani wanda ta sata mai kgh ni in na tagatar sai in ga suna ne ya hito ta ce nan ya ce kuma ƙarshen ta cikin gidana take kawo mini maza suna haitan mata suna shigowa suna zina da ita ya ce to ne unwaninta amma wanda ba sani ba zai so su ce irin wai wannan mace aka sake ba a sake zina unwaninta saboda haka mace in ba ka da tarbiyya ko mikin cikin banza na cikin dan maciji na kun san dan maciji ko sai ya rike kobe da kyau ta kwasara eh ta kwasara akwai dan macijin da ya tsafta sun ta kwasara ga sunan na kyau kamar ka dauka kada a jiyo dauka abu ne ba kamar kanka bala'i mugu abu ya ce ka to sannan kunama ba ta da kyau kalli kunama irin design design din da an gama kunama to daukar ta ta a ki gani za ka bugunyan mace take mace in ba ta da tarbiyya ba ta da kirki in ka ɗauke ta ka ɗaukan ba karka mugun abu da haka muna kira ga mazaje su daina kallon kwalisa eh su daina kallon waɗannan marasa tarbiyya kuma ku daina kallon kwalisa ku dubi masu kirki masu addini masu ɗabi'a kware ku aure da su ɗiyan in mutum bai da tarbiyya wallahi ko ki auren da yake ba ta aure ba to amma kuma wani lokaci kuna naku matsaloli kuma abin da kai har da ku ku masu addini wanda ce hadda mun ce hadda ku Hadda ku masu addini duniya ku kaso yau yan an ka ce ga wani mai abin duniya ya taho ga wani mai addinin da ɗan abin da ka shigo bai da yawa wancan zai kasa shi ko ga ya mina ina addini ku kun ce kun yi kuri kun yi aure zaka kuskure uwayen mutum ga muku ko ke don yanzu ki ɗauki ɗaya ki ba wani don abin duniya ta agare ki ɗauki ɗaya ki kai ta ga halaka ki kai ta ki baro kuna hankali da ni ya garin nan ci hmm. na hudu yadda habba an ta kuna zaune ta bikiran ana son mutum in zai auri mace to ana son wadda zai aura ta zama budurwa to zaura ku koyi hankali E nan karatu na ai maka ko ba dai na rubuta ba ladabi na na aure in mutum zai ya aure ana son shi aure ne budurwa ba wai da shi na auren ba saura ba kuma ita ita ma ta jira rabon sa nan tare ana son in za ka aure ka aure budurwa in dan ka zai aure ga wata bazaura na ɗaukar mai hankali ga wata budurwa ce mai shi aure budurwa saboda ne in an ka yi aure shi ya aure ba zaura ita ta ya aure ba zaura yana saurayi wajin ƙwazo wani ku fahimta ku a tambayar kuna da kuma kwaɗi tsakanin ku da Allah Ina saurayi saurayi ga wata ta yi aure biyu ko uku ta hito amma Allah ya ba ta jiki mai kyau sai ta aure wani ƙwaruwa a ita zai ƙwaruwa kuma wayo za ta yi mai wayo za ta yi mai za ta wayo da za ta yi mai eh don haka yaro ko kamin a cewa annan sai yaro ya rikice mu sai wa da karshe in abu ya kai inda ya kai da ci mutuncin ku kuma yaro bai barin kuna ji yaro bai barin to ba na ce ka aure ba zauru ba aure su su ma akwai inda su suka hidatu a aura kuna ji yanzu misali wanda adda ɗiya uku kuna ji na ku saurara na zo magana kawo ba mutum daɗinsa mutum ne yana da mata sai suna da ɗiya uku misali ana wata ta rasuwa da aka yi ba kuka yi wanka ba ɗiyanta nawa misali mashin Allah akwai ɗan saurayi ya taso akwai ɗan budurwa akwai mai bi mai yanzu don Allah irin wannan in zai aure wa ya kamata shi aura budurwa ko ba zaura ya kamata to kun ga a ce akwai inda auren bazaura yake auren budurwa akwai inda auren budurwa yake auren bazaura shi yasa da Allah subhanahu wata'ala ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tudan ya mai ya baki zaurawa su sun yawa wannan dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin muna ba duk matan da annabi ya aura akwai maslahar da yasa ya aure ta mu ko yanzu auren mu auren shawara auren shawana ba addini ba galibi wanda zai auren mace saboda tana da addini sai yan kaɗan har da masu addini yau sai aka sun ga yan kwalisa wadda ba su san komi ba ita suka san su aura musulma yana da mai addini gida ne kuma yadda zai aure me ya kamata su yi ta sami addini sai ya ce yi ɗauka ya taburan tsohuwar karuwa ya kawo minana ya kawo mata ɗaya gwada masa mugu abu sai ta ce cinta yan an kai abinta ce so ya ta ce miya amfanin karatunki ai ya san kina da karatu ya ce ya auro ne saboda ya tabo su ɗin ya kasu, saboda ba shi mai abin da ya kasu. ko kuma mun haɗa muku tsakanin ku da ku da mazajen ku wanda yan tabar su ɗin nan ka yi abubuwa na kyautatawa ko a mazajen ku abubuwa na kyautatawa kar ku bari su su an ce muku mazaje don me za a samu yarinya lalata ta tambaɗaɗɗa eh sannan ta zo cikin gida wata an shi miki miki ke kina ne kina ne wajen haka da ke kwasa hijabi ke makaranta da naƙabi ke ko ba gida ta da niqabin da hijabi haki gyara zaman gidan mijinki ke dawa mana makaranta duk wani ta kuskura an ka ta an ka san ko ta kege yarinya mu haka tana gwada mata bane ta koma su sai ta gyara zaman ta da mijinta makaranta ma hutu ni zan ba ta malama halima kuna ji duk ɗaliban makaranta ga an mijinta ya ƙara aure ya ɗauku ɗan duniya kun ka fahimci tana wa alsheta za mu ba ta hutu makaranta gade ba ta dawo mata sai mun ji ta'ayin an shi daraja ta daraja ta da matsayinta in ta amsa sannan ta dawo mana makaranta in ba ta yasa kuma shan gida sai ta tambata da takwancin ta ba karatu na kaɗai. mina na yan tabar sun kuma ku wa ku na su mina na to suka yi ba mata na ba to duk abin da suka yi kuma ku tsaya ku na ku gano a to mina na ba dai mina na suka yi suna ku ku da Allah to yin suna sirri su yi sirri ku ba koma ma Allah kuna da Qur'ani eh in tana sirri ta yi sirri Sihiri na dawama ba nan mun karanta da ku saurara sihiri na faɗa muku lokaci zare lalacewa shi kai kuma wasu sun gani cikin duk sun da san mallake miji ta hanyar sihiri in Allah da in yi hankuri kin barsa da Allah ki koma mu Allah sai asirin ta ya to kuma kan bai ki sai gida da kan bai a to ke dawo ke ne a a tsaya da ina zuwa ba dai dai tun da ke ce wata tace su ma ta hankuri abbas ko san rakodin namu kai ba mu son magana ta yawa ku saurara ni dai abin da na faɗa muku in kuna gyara zaman ku gyara nan cikin ku na faɗa muku duk wanda mijinta ya ƙara aure dan ya ɗauko ya tabura ba da zuriyar ta ya ɗauko ba ko ina haka zuwa ta ɗauko ba gombe ba ko ina haka zuwa ce su kuma ce da ce ka su dai matata wani kuta mata saboda haka in kun ka ga in mun ka fahimci ta an tambada ta ta lalace cikin gida za mu ba ta hutu ta sai ta gyara da mijinta ni na hada muku ba mu yadda wanda ya raka Al-ƙur'ani an kai mai tafsiri an ka hada mai wanda aka zamantakewa to mine na zai wa harsai saboda haka ya hankuri ba na tara numfashin ki ba duk abin da za ki faɗi gwargwado mun sani kowa ya tayi ya koma ma Allah ya gyara alaka sai in dai asiri na ta kai yau da gobe sai asirin sa ya tsoro ki da addu'a mana Allahumma inna naja ko kai faɗa muku ita a faɗa muku kaci wa tana kisa ku bari a barta dan wata na yi amfani da ita to ku tambaye su malama zai da a sun ne Eh. ba mu ba mu ba a kishiya duk wanda Allah ya kaddace ta ya kara aure zai shi kara aure kuma bai kamata hankalin ku na tashi ba kowa za a kawo ta ku kuma ma Allah nan muna da waɗanda nan cikin ku suna da mazajen su suna da mata sun kai hudu akwai masu uku nan cikin ku akwai su ko babu kamben su ya ita hannun su Allah bai ba su darajar su da matsayin su karki abin su ba to don me ku ba su izuwa ku tsaya ku lallaba ku a hankali miji wallahi na sha faɗa mu na rantse da Allah ƙara a ba ki yara tawaye hudu da a ba ki namiji guda a ciki kula da shi Allah ya sa ki haihu ƴan tawaye hudu akwai wahala ko babu to na rantse da Allah ƙara wahala da su da mu'amala da namiji namiji ya fi su wahala sai ta namiji zai bi inda kika so aiki ne babba amma kuma aiki ne ba na rigima ba rigima ba ta yi mai mu da kwan gani nan maza in kin mu da rigima ba ki muna wallahi shi su ne ki dai amma a hankali a tsanace wallahi namiji duk matsayi ne sai mace ta sai ta a zai ga abin da ta kasu amma in ta ta san kanta babu asiri babu komi a tsanace za ki biya lalama a tsanace amma in ke mai rigima kuma sai ku samu matsala Allah ya samu gane da haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata kula da shi to da haka ana son mutum zai auren mace ya aure budurwa Me dalili fa fi sahihaini an Jabir ibn Abdullahi qala daga Jabir ibn Abdullah yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi gazawati Jabir yace mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani yaki falamma qafalna lokacin da mun ka dawo kunna qariban min al-Madina sai ma aka kasance mun yi kwata-kwata shigowa madina an gane ko ajjantu ala ba'irin li utufin haka ne yace sai ni gaggawa zuwa ga wani doki nawa wanda yake mai rauni ne kun gane ta'ajjaltu ala ba'irin li sai ni gaugawa zuwa ga doki nawa wanda yake mai rauni na ma'ana yannu wace doki ne wanda yake doki na mai rauni wanda yake kanira kibul min khalfi sai wani mahayi a dan hawa ya haɗu da ni ta fa na kashe ba'iri da ana zasa sai ya soki doki na da sanda ya dogare kun san doki an dogare shi zabura zai da ƙarfi saboda ya ga dokin na kon gaba kon baya kanan ma'ahu wanda ya kasance tare da shi fasara ba'iri ka ahsan ma anta ra'i sai ga doki na yayi tafiya hira tahiyar da kake iya gani ga idanunka minan iblis sama ga sauran raƙumma faltafarta sai na waiwaya fa iza ana bi rasulullahi sai na ga ga ashe manzon Allah ne yadda a doke wata mu'jiza ta annabi ya nuna ga doke ko ga raqumin raqumin yana taya irin taya ga ta nan sai annabi zuwa gare sai raqumin ya zabura mu'jiza ta bayyana ashe manzon Allah ne haka fa kuntu nace ya rasulullah inni hadithu adin bi urusi saurin da kaga ina son in yi amma doki na yayi ko da an ka hito zuwa jihadin ga ban dade da yin aure ba sannan na karɓi saurin hisayin da amaryata to kun gani amarya ta tana da tarbiyya ko ta san kan ta san ciwon kanta ba irin waɗannan ba ne yanzu wanda tun waje tun ba na miji kan wani sauri na miji kai da dare? eh to saboda haka shi a saurin da nake zan yi sa'in da ta tawa ina ba annabi labari kala sai ce a ta zawasta sai annabi ce kana min kayan aure Wani jabir ce na ce na'am na yi aure kala a bikiran amsa yiban budurwa ka aura ko ba zaura wacce manzo Allah fara faɗi bai ce ba zaura ka aura ko budurwa ba sai ce mani a bikiran amsa yiban a fahimta ki wacce kira ana fahimta shi aura bikiran sai ce a bikiran budurwa ce ka aura amsa yiban ko ba zaura kala kuntu sai ɗaya na ce ban sayyiban ba zaura ne aura shi jami da zai aure bazawara ya aura za ku ji sirrin da yasa jabir ya aure bazawara kun gane kala sai annabi ya ce masa fa halla bikira ka ina ma dai jabir ake ka aure budurwa tula'ibuha kai wasa da ita wa tula'ibuka kai wasa da kai kenan budurwa ta iya wasa ko ai an aure ta saboda ta yi abun wasa kun gane ko sai ce annabi ce to ina ma ka auri budurwa sai wasa da kai wasa da ita ƙala yace ce ma ƙadimna lokacin da muka zo madina zahamla ne da kula sai na zo don in shiga faƙala sai yace amhilu hatta ta da ana zuwa madina yana gaugawa da shiga sai annabi ce a ku za saurara a jinkirta kada a shiga garin sai dare yayi kun ji wani spirit ga wata waga ta mayaka annabi ya dawo da ita sun dawo da na amma annabi ya ce a jira sai dare ya yi kun san sirrin sun aka yi mata da a can cikin gida su samu labarin ga sunan ta, tun da lokacin ba waya akwai ba ba a zo mutum bai dawo da tafiya ta zo ma iyali ne kwatsan ba ta da labari in iyalin ka ka dawo kare ɗaya na dare iyalin ka ba ta da labari manzo Allah ce samu na masallaci a kwana saboda in ka zo gidan ka ko ya kazance ko ya taba sai kitso ba sai lalle ba sai iya ya dawo tsakanin amma unhwanin mace ta ci cewa mijinta ya yi ta ya dawo ta dawo ta yi kitso ta yi komi kamar amarya haka ake kushi awayo da basira amma mace a ce ga mijin sun tafi ba ga ta canza wata alama ba Allah ya sa wurin wa'azi na yake irin wa'azin gani aka zuwa ran asabar a dawo ran asanin kai ko da aka dawo ba kwana gudana ba kina ita kina wurin mai kitso da mai lalle to ce ne ko da haka da gan shi a tattaran raɗam sai ke ba sai ba ke ta kuma babu maganar da cije ko su malama halima duk ga sunan kuzan kuzan sun lura da mutaci tunda ko su suna so su an samu lalle an yi gizo ko ba su wannan sai mina kai malama ke gidan su wata malama wallahi sai ka ce ba a ta ba kamar yariya ne ke da ai tsayin nan da ki gani nan sun yi koma inda suka koyo da aka zama da miki ba gane na ba to saboda haka sai a waye gari su da tijawan na kulawa amma ku ba ku an gane to shine annabi ya kada a shiga madina sai dare yi. ai a sai isha'a tayi lakai tamta shida a shi'isar saboda mata waɗanda adda dauɗa ga gashin su su samu dama su yi kitso wanda ba ta yi kitso ba su samu dama ta yi mi ta yi kitso wata sahiddal muzibatu sannan wanda mijinta bai nan ta yi ta kaba ita kuma yanzu ke kwalliya kun in mace ta san ciwon kanta ita ko da zarar miji bai nan na ɗaya za ta rage yawan yawo miji na barin gari ya yi tsaya za ta rage yawan yawo za ta rage sa kaya na kwalliya da azu sai ta kuma kawo mai kaba saboda ne kada wani fast ya samu dama ya to inda take to amma miji ya da ta an ce miji ya yi tsaya ko miji kina waje yana karatu an ce an ɗaura an yi nan an yi kwalliya an sabi da to wakewa wakewa ke gane ki kina da munuwa akwai munuwa za ka irin kwarta na sofi tsallon katanga suna suwa da kike akwai wata mata da taba zuwa nan wadda ta ce mini malar na ce na ta ce wallahi wani kwarto na ya tsallon ga kuma na san shi malam ya yi lalata da ni sai da ba ta Ta ce kuma malam inda matsala take in na tona mai asiri yanzu na waɗi shi na wallahi aure na ya mutu sai na ta na ce sheka asibiti in ki sai asibiti ki yi bayani ki samu masu sirri ki wada abin da lura ki ciki a ba ki abubuwan da ya kamata a yi miki don a kashe dayin wannan maniyi na shi ki da ji an ki zama ki da mutum to ni za a yi in ta kwadi ta san shi in ta kwaɗi da zace mai wani na ya tsalo katanga shari'a za a aika shari'a amma wannan ta shi ko mutuwa Allah ya kare mu kaddarori ne kuma sai mu shi amma wani lokaci wasu abubuwa kuka jawo su akwai abubuwan da kuka jawo su da kan kun gani masu wadda an ta bai dan ba ta wata kwalliya ba ta wata asanwa amma sai ga wasu kuna ta yi Allah ya sa mu gani to dazu na yin maganar jabir da zai aure wa ya aura eh ba zawara annabi ya ce ina ma ka aure ba budurwa to sai ya haɗa ma annabi da bibi yadda manzan Allah babana ya rasu ya bar mini kanne mata marayu idan na aure budurwa su budare na ai kaga dan da za a kama cikin gida sai annabi ya ce auto kana da gaskiya to don haka ana so in mutum zai aure ya kalli maslaha in budurwa an maslaha ya aura ya aura in ba zaura an da muhimmanci ya aura kowace tana da nata muhimmanci kowace budurwa tana da nata muhimmanci bazawara suna da nasa muhimmanci kuma kowace da kuwa gani da Allah ya bar da cikin duniya tana kai kawo Allah ya yi mata tanadi in dai da rabon aure Allah zai kawo mata mijin aure sai sai ta ibadarsa ta goma ma Allah kuma da har da masu cewa ba su tsari ba irin su alimai agaji lokaci ya ba ran da duk Allah ya ga dama sai sun aure ba su sanin sada suka je suna sanar namiji ruwa jallo dole su suna tsoro lokaci abu ya ba in lokaci ne ki sai ke yi Allah ya sa mu dace abinda da ake so ga mace ta kama kanta ta mutunta kanta ta bar ballagazan dadda kanta Allah ya sa mu gane kaga wasu irin maganganun da suka faɗi babu daɗi wai su ba su da mazaje da ai abu a ah, to kuma su mazaje mu kan ai kaza kaza kaza Haba ba jama'a ai ba mutunci ki bane mace ba mutunci ta bane tana suka da waɗannan maganganu Allah ya sa mu gane ladabi na biyar wa yustahabbu an takuna waludan ana sa in mutum zai aure shi aure mai haihuwa ana so ni in mutum zai aure yayi sai aure mai haihuwa in za ku auren maɗan kuɗiya ko baɗan mai yaniya mai haihuwa to mana a zai a gane yaniya mai haihuwa a sai a binciki familin gehen uwarta in gehen uwarta suna haihuwa tana haihuwa in gehen uwarta ba su haihuwa bakararru ne ita ma bakarariya za ta zama don haka in za a aure a duk amma mutum mai haihuwa to amma jama'a wai wa mu waye gari wai bakarariya ta fi mai haihuwa da rajawai ƙasar ga yau in mace ba ta haihuwa ƙasar ga ya so son ta aka da an ji ana ce kaga ta nan ba ta haihuwa sai a ce a ah, ai ta mace saboda ni galibi yanzu mu mazaje aurenmu ba aure ne wanda shari'a suke son don manuwa aure na shari'a a samu yaya to ta kawai gari yanzu wai ba a sa yaya to kaga ina aure to in ba in mutu ya ce zai sa yaya ke in ki zauna ki aure babu yaya nan gaba a zaki da ki wazi a gaje ki shi rayuwa yana da wasu tsaya wani wuri da wata mace to ke in ki da aka ci duniyar nan gaba yan waɗiyar mutu ya za ki ba shi da biya sadakar ku yadda da duk wani namijin da ya shi aure ku ba a haihuwa amma in ce shi na son in ki haihu ki ba da tazara haihuwa ce shekara nawa haka so ce yan son samu na ina son shekara uku ko shekara hudu kai har biyar duk ba a wata iyaka ba sai ki tsaya kike bai da matsala mu sai kai ni da kanka asibiti ki kai ki da kai ne ba wai tura ki asibiti ba ya kai shi faɗa mu likita cewa ke mata zai kike yana son ku ba da tazara haihuwa sai ke da auna jininki shiga irin abin da ya dace da ke na ƙwayoyi ko kuma allura ko kuma roba duk abin da ya dace sai a yi miki sai ku to ku shi zaman ku in Allah ya kaddace duk da haka ne Allah ya so su ya samu sai ya samu to ki faɗa mai kuma wanga abu wanda kaga an yi mini to dan Allah ya rubuta an haihu babu da za a yi fa an samu wance roba wala tara nan ta haihu an yi ma wance allura wala tara nan ta haihu wance tana can tabulin da za ta haihuwa ɗan da ta haihuwa da tabulin ɗin na to duniya da hannu jimke ka sani kaddara ta ubangiji in ya rubuta in haihu sai na haihu. in ka fa in na haihu da ga wannan kana yi mulakanci da Allah ka rabu da ni hamishi na ita to dan mi namiji zai zo ya aje kai shi wai shi bai san tayo amma ko zama wayayi in namiji ya ce yana son a ba da tazara to ku ba da tazara kake so cikin gida ke san bai so ki ta tarara mai ya ku samu matsala a in eh, tarara mana ya ce bai son yawan haihuwar ga baki bi mai wanda ya kaso don da shari'a ta ce a haka nan amma a wanda bai da matsala wani ma ce haka wanda sauri ma duk ki haihu ki haihu duk gaba ɗai ko da za mu tsohon muna suna da ƙarfi na gidan da ƙarfi sai haka wani ko da aka tsuwa ta gama haihuwa amma ga sanin ƙaƙƙam kamar yarinya to wannan kuma namiji da sa kan sai a yaka tunda da duk Allah ya rubuta sai ta haye su wala sai ta haye su don haka ku kula da wannan su ma maza wanda ke zai aure bai san haihuwa ba da gaske kai ba cikin manuwar aure akwai haihuwa daga cikin albarka duk yanzu inda ba a haihuwa muna mun isa mu wurin ga ni yanzu dai aure an kai an ka same ni kewa to duk wanda auren ka ta aure an ka same shi haihuwa an kai to don me kai za ka sa to kai ba ka sa to kai don me an kare ka so da haka masu irin wannan tabi'a ku ya tara ku amma in ke ma da ma an ta sa a kina da tsiya wasu wurare kuma alhamdulillah sun gamsar da ke shi ma yana da tsiya wasu wuri yace yanzu auren da ya kasance bai bai son ku haihu sai ka ce da mun ni ma haka wadda ba ta san haihuwa ba san haihuwa mi zama mai shi ke nan sai mu ta ku. kuma sai ka ga wai duk wadda ba ta haihuwa in namiji ya aure ta ita aka zuwa da ita abuja ita aka zuwa waje da ita ita ta zama handi ba matan yawo wai ba ta da kwata ma da kuwa eh wai ba ta da kwata na wato waka kwa matala yau na bi ne wayo kwa matala waka kwa matala kai ka kawo ta in ba ka son mata la koma ji in wanka ina hudu don jiya in ki testa mai ku ce mala ya kai ka kawo koma la don inda ba ka kusanto ni ba babu koma la rabi da ni ka ganin shekara guda tun da dai ba randa ni ta cikin ba to tun haka amma dai ba da na ba a bada da tazara mun karanta da ku kuma mace ba ta zuwa don ta fahimci mijinta bai son abin nan bai son haihuwa ita ɗai ka sai ka sa a yi mata wani abu ba sai da ya dace sai da ya tambe shi sai dai akwai namijin da shi ko in dai sai da ya dace na to wallahi sai dai ku ci samun matsala Allah ya sa mu gani kuma akwai mazajen da adawa ta baka tabiya su ko wani mana wato wai ɗan namiji suka so to ɗan namiji sai ka ba sai in dai ɗan namiji aka so kai na ka kwanciyar tun wurin kwanciyar duk dabarar da za ka yi ka turo min ɗan namiji turo min a ah, to ba kai kwanciya ba to dubara duka san ka iya yi wanda za a samu da namiji ya mai ni ba san ka ba uku mata har lokaci ta kusa da yamata ba so ko je ko tun da ke san dubara da aka a samu da yamata ce ba da namiji ba dubara nan da aka yi ta sai a same ta za ku bar ma Allah al'amari an gane yadda fa kadara ba Abu Dawud Abu Dawud ya rawaita hadisi bi sanadin Hasan amma akada bin yasarin daga ma akada dan Yasarin Allah ke da shi yace a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace inni asabtu za zata habbin wa jamal yace ya manzon Allah ni na samu wata mata ma'abuciya daraja da kyawu wa inna halata da amma ba ta haihuwa an gane afa asasa wajen na samun ya aure ta la annabi a ga ka aure ta sun a wa saniya ya kuma tsohon karo na biyu fana hahu duk annabi ya hane shi sun ma'ata wa salisa ya sake zo mai karo na uku faƙala annabi ya ce ta zawajul waludal waluda fa in inni mukasirun bikumul umuma annabi ya ce in za ku aure ta zawajul waluda ku aure macen da ta iya soyayya me aka ce masa iya soyayya ko da sunan da wurin mata ko ba ta da wani suna ko sa akwai masu da soyayya akwai da ba su soyayya ba da gulgula eh, ta zama da gulgula yan ba su iya soyayya to don mu yi aure ki ba don soyayya ba to ki zama da gulgula ba ki ke soyayya ba wadda ta ke soyayya ta san magana soyayya akwai magana da shi ɗaya kai da shi shi ɗaya da wannan magana wata murya ta ta yi ta ɓoye ta shi ɗaya da aji sai sai sun kebe daga ya sai shi duk duniya kowa bai taɓa jan murya na sai shi to kajuwar ta iya soyayya kuma akwai wani kallon da shi dai addi duk duniya kuwa ba ta wace ke shi ta ɓoye bai shi sai sun bai daga shi sai ka taimake shi amma sai aka dawo mai yan kunne sai a saka mai wannan muryar ai mai wannan kallo kallon da aka wani shi wai a kan ɗaya daren da ɗaya rage miki naira ashirin ga kunin in kun ka je ka sawa da ku zubar da mutum ku da kima wawayen banza duwai ina neman masu wannan ɗabi'a Mm. wallahi duniya in na je kasuwa na gama ce tana wasu abubuwa na rantse da Allah jin naka kamar in sawar abin bugu in bige ta shi yau naka ji an gane wallahi ina ina jin ciwo in naka kuna wasu abubuwa ba daidai ba wallahi ciwo naka ji in ka shiga sabuwar kasuwa ko tsohuwar kasuwa ka ga abin da wasu mata mace ta da katon hijabin ta ba amma ana zuwa shago shagon ƙananan kayan yara ko kayan sai a ɗauke jaji haka a hankali alhaji miko min wancan ana wani abu ana juya mai wala duk muna ganin muna hukun Allah na rantse da Allah jin daga kamar in sa makamin in bijin mace wani alhaji na mijin gaba da ke taɓa mai irin wannan magana malama ajiya da na ba ganin su tsakani da Allah wallahi shi abin nan daga eh to gundiya wata ba ta da komi amma ta shiga kasar nan don mu ba wai ta fasa kata to ya abin da aka yi makka in ka shiga makka ka na rantse da Allah na ka wajen mansa in shiga market makka in gaba kafa fata in Najeriya shi yau da kashi irin zubar da mutuncin da aka akan dai neman sauki wallahi ba daidai ba ne ko da wurin ku da ya san mutuwa in za aure a aure mace waduda wadda ta kware wajen iya soyayya da mijinta sannan alwaluda mai haihuwa eh fa inni mukasiran bi kuma umma annabi ce saboda ina son in yi wa sauran al'ummomi alfahari da yawan da zan son naka in mun ta kiyama duk na haihuwa yawa al'umma to kai ka ce ba ka so al'umma annabi ta yawa eh amma in na lijiyar ce yana kun ba da tazara aiwa ba matsala mace na shawara shi wannan addini kun gane kuma diya ba su kawo talauci sai dai arziki diya ba su kawo talauci don ga wasu can haɓu da ɗiyan su kai eh to Allah ya samu gane na shidda an yi da ne kayan halin ha idan mutum zai nemi auren mace ya nemi aurenta daga wa daga waliyyar da tokon jiya masu fare ku bisa hanya 'yan mata su sarrafa kuna ji sarrafa tana na kusa ta ita sa yan mata nan ko ina wasu ku gwada min wasu faɗa min suna maryam ko su maryam ko ku ƙaro min wasu su a lafsu lauratu ko ya ake dai na su lauratu wani eh su lauratu kwana nawa an abin a ku ƙaro min wasu eh to ba ku saurara ku saurara ina daga cikin ladabin aure in namiji zai bi dan mace aure shi bi da auren ta wurin waliyi Kuko mata yan sunna sunna masu kokarin kuka cewa kuka tsaye da miji ku bar tsaye da miji wallahi wani aure sai an kashe magana tsakanin mai wani aure da uwar yarinya ne an tsare sannan magana ta kai ga uba ba a haka in dai aure za a yi kuma nan tsakani da Allah aka so in yaro ya ga yarinya yana so kai tare ta ga hanya kai tare ta kasuwa in ke san ciwon kanki yanzu misali na suke su ɗan matan da duk wanda ya gama da ke kasuwa sai ce a ce ɗan mata ya gida su kawai sha kuni shane shi ke ku ai ni aure na da kasar sai ka ce aure in ka aure inda gaskiya ka san in uwa inda uwaye na suke tun da ba shi ya shi a a ce wa ga yan wahala ita a ɗan wahala kai da baka san ciwon kanka ba me sai ya tare mace ba cikin kasuwa don kana so ka zama ne da mutunci to daga nan sai ji na sai na rinke da Allah maza sun yi son mace da suna gani suna biyar ta tana gudu sama ga wanda ake ji mana ce eh, eh ha kana wajen to ga wallah balla ga zaka Ban san ciwo ka amma mace da namiji ya ce yana son ta tana tana gudu to ita an mace kuma ita namiji kasu da sama da haka mutum in zai bi dan aure ya bi auren mace daga mi to wa awali ubanta ubanta in ko ba ubanta ka ba da aure ba kana ubanta in ka to inda ubanta ka ce kana son ya ba ka izini ka ga iya ta kai magana aure haka fanta in ya yi da kai ce zan baka dama in bai da kai ce ban baka dama in ba shi ka ba da dama ba yana da wani kane ko wani wansu wanda shi ka ba da aure sai shi ka ce inda wani ka dama to amma yau yarinya wai dai sai an kashe soyayya an gama komi sannan sai mu sai soyayya mu ban yarinya mun ga yarinya muna sai ci to ai yanzu kuma kamata haka da ni izini a baka dama ka ga da a ai mun ma kashe magana ba ni da ita kaga inda tijan da tijan kai ne na san nan zai ce to ba a ba wanda kun kashe magana in za a da auren mace a bida ga waliyinta namiji bai da ikon da zai ganin mace haka ɗaya shawara magana da ita da sunan aure yana daga cikin abin da ka sa aure bai albarka mun yi wannan lakshar da kuma kuma sa ba a masallaci mun yi wannan wajen tattauna da mun kai yana cikin abin da ka sa aure bai albarka ɗaya ka game da yarinya ko ko ke haka ɗaya wani ya sani ki ɗaya ke ke da islamiyya da ce a ah, maka an dawo da islamiyya eh mun dawo da islamiyya iya kuma mi an kai mu ke ayo ayo mana karatu wallahi ai karatu yayi daɗi Allah sarki to da mun ku ina son dan ganki sai ku to gani a an samu matsala an samu matsala ku da kuke da gata yanzu namiji duk da leza hijabin ke rika ke da kwancin kwana ke yi kallowa ya ce da Allah ya sai na wurin yan takwala da yaran da ce ku da adda gata yanzu maza dole tsoron ku suke son da hukuma ta shigo ta samu ku mataki yanzu namiji in ya kuskure ya yi kusa ga mace ta yi tsallowa kowa na asiri na tonuwa ta ma ba gano ba sai ku ta zubar da mutuncin rawar tirmizi imam tirmizi ya rawata hadisi ya kala hasan sahihun an abi an abil ajafa kala ce kala umar bin khattab umar ɗan haka ya ce ala ko ba shi ne? na tsalle ko yau ce an yi tsalle bane ka hamin waliya hako to rawar tirmizi wa Hassanahu. an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu mamra'atin nakahat bi gairi izni waliyaha." duk macen da an ka aure ta ba da izinin waliyinta ba fa nakahu ha batil auren ta lalataccen aure na in za a dada auren mace a dada ga waliyinta ko da ko mace ta daga ganin ba zawara ta bai dace wani ya fara magana da ke ba babu waliyin in ɗanki awali in kike ce in kana so inda gaske haka yaro na na can cikin kasuwa nan daidai in ka ce shagon kaza in ka sayar da nan ce kana son gani ne faɗa mai ce kana son ya baka dama ka gani ne in ba ki da kowa maka magana ko in ba ku kowa na ya kare akwai su wanda kowa ba su da sai ɗayan su sai ɗayan da ɗan ke sallama ce ɗan wasu inda ce libar tare yau wasu kai da Allah ko wurin da nan akwai wata abin nan wata boye Allah can unguwa ku an ce ma maka tashi haka ne to gaskiya aure na kafar ina an ce kai kadai ka ba da dama a bude ka aure ina neman ka ba da dama in zo in gane ta sai ce bai da matsala gobe in Allah ya kai mu ƙarni kaza ka tafi in za ka kai ka je gidan wani kana nan ka ce kana samanin kana ba ka dama shi ko yin so zai ce to mun akwai wanda ya nuna magana cewa yana son ya gani kuma na ba da dama ya zo ya gani ba wani abu ne ba addini ne addini ne ai ke samu gasa wata kodan ba ta da a nan garin ga na san wata matar da wala kowa ba ta da kowa na ta ya kare sai da an galaba hukuma ta awale ta to balle ke da na da eh, ba ki da dama ki aure ɗanki bai so ba ma aure abba ki ba wanda bai so ɗanki ba ki aure inda ɗanki ce bai so ki aure mutu ba ki aure ne na shi hada muku magana ta saboda bai wanda duk da yake zama uba ne ba to ba shi aure ne wanda yake in dai wanda dan iska na kace a a kai kana nan gari kuma kana dole da cije mutane ka ce ce wallahi dan iska na wanda kike a gani tsohon na jaduna ba ki san shi na ba mun muna haduwa da shi dan iska wallahi mun kace wani shawari kace to ba Allah ne ka kana mun gida in ko rawar kanki da bakin kwadan ke kai ki kina ko gane abin da yaron ne faɗa ne kina gane ba don in bayan an ne ba komi na yan faruwa Allah ya sa mu gane to akwai saboda haka annabi ya ce duk mutumin da ya aure mace ba da izinin waliyin ta ba auren na yami ya zama lalataccen aure fa ne kawo ha ba da hasu uku fa inda hala biya, in mutum ya aure mace ba da izinin waliyi ba to fala hamma a ba ta sadaki ta ci sadaki bi masta hallamin farjiha saboda abin da ya halatta na al'aurarta fa inista jaru idan waliyan mace suka yi rikici misali kina zaura ke ce kanan baban in ya gana miji auren miki ke faɗa ma wan baban ki in ya gana miji auren miki kanan baban ki ya to da namiji wan baban ki ya to da namiji kowane ya ce zo da shi auren mai za a yi wanda aka so to yanzu nan sai shari'a ta ce to dukkan su ba a ba kowa sai sarkin kabir ce a tuwo wuri ne wanda dukkan sarki to da bida rai sai sarkin a wurin da ke wato akwai wani kuskure da kuka yi mata ba gano ba muna bi kuskuren da kuka yi wai mace na da ubanta na cikinta kanan ubanta na nan wan ubanta na nan wata ce wai za ta na gidan sarki a daura mata aure dole wani dalili. jama'a dole da biyu ga ubanki sarki na zama waliyanki in kaga sarki ya shigo cikin aurenki to rikici na an ga samu rikici an ga samu ba zaura kiki, ga wanda kika so ubanki ya tsaya ce ga wanda zai auren da ke ko shi ran baki da shi ke haka ba kin kina ba ba gila da bi ba yan ubanki ya ce ga wanda ya kaso kuma ba kwaɗai na ya kai shi ba amma in ke fahimci uban nan laɗewa haka yana zuwa shi na an sa abin duniya wuri ne ana son a yi miki auren jari sai sai ki na za a yi wallahi ki buga hannu kai ki ce kirin da Allah ba ki aure uban ke ce amma ko ke ci mutunci na ba ki albarka kaza kaza kaza kaza wallahi sai ke bar ki kwaci kai ki ko kwaci ki ta gidan sarki mai martaba wurin wurin ki ne na abadi gaba ki wurin martaba ki haka baban nan na kullu yana inda yake yana aka kuɗi da haka wallahi martaba ya an in yayin nan aure sai na zai kuma ya ce can zai na da ni cikin cikin dajin kaza to ina naka yadda aka yi wallahi ban aure ni so da aka yi martaba a kire baba na mai magana na ka sarki zai kire hijab kunne ni in ya zai masarki tsauran kai ta sarki ce masa ta kawo ta kasu sai shi auren da ita shi kuma ya yi in rikici ya yi rikici na waliyyai na mace kowa ya ce ga wanda ya kaso da sai sarki ya kere ta ce ke waki kasu ta wadda wanda ta kasu sarki ya saura mata aure da shi shikenan kuma hukuma ta yi mata kaya da komi da komi wa'anda ba su ta yi mata sai a aure ta yi in ma babu ko kacewa ta a sai mata yakka ciwonta ko ya sabar mata ta hannu ta sai shan gidan miji Allah ba ta arzikin ta samu arzikin ta mace nawa ta yi aure ba ta da kaya yau kaya sai ta aiki ko ko ku yanzu kayayyakin da aka rubuta su an kai ah? muna tare da ku to idan rikici ya yi rikici fasultan waliyun malla waliyala sarki shi an waliyun wadda ba su da wali. an gane yawwa rawa abu dawud wa sahul hakim wa zahabi an abi musa radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la nikaha illa bi waliyin babu aure sai da wali. kuna ji babu aure sai da ni to abin da nake so ku gano ba kuna cewa wai sadaki shi a aure ta. sadaki rukuni ne cikin aure sadaki rukuni ne cikin aure ana iya aurar da mace ko da ba a ba da sadaki ba ko ba a to yanka ce sadaki shi aure ga ina an yi aure sadakin an ce sai Allah ya gwada mana wata shekara saboda wadama ta cika da ruwa to don haka yankin kawar da ya watsa don shi auren sai biya sadaki shi yan lalurori babu amma dai ya samu aron ɗaki sadaki sai mu ɗan yayi waki shinkawa sai ta hibo wa dama shi biya kuɗi ana yi ko ba ai ba ai ba ake ta sadaki wai babu aure sai sadaki da wannan ake yaudar ƴan mata da zaran mutum ya zo shi yasa ni ku saurara ina ba ku shawara ina ba ku shawarar zan ba ku dan cikin ku duk wanda an ka zo mai ɗaɗɗiyar ta aure an ka ce a sa sadaki ta ce sai ran da za a ɗaura aure Sadaki kike sai an tsaya aure sadaki kike sai an tsaya aure to a ba mu ranar aure a ba su ranar auren amma dai sadaki sai an sai daura aure ta a yi magana ya an ka sai an ka daura aure a ba da sadaki a miƙa bayani a kudin shi an zama lafiya kuma ku bar cin kudin sadakin da yau ba ku da haƙi ke sadakin ki din ta ce sadaki ki da ke ce ta ku bar musu duk kudin su sadaki in dubu ɗari an kai a ba yare ya ganta a ce kuma mina da kan sarki ta ce mama da ina son kiwon tumaki a sai mutum ya biyu da me kuma mama ina son tela a sai mata da me kuma da kaza ina son kaza in ta faɗa abin da ba na ƙwarfi ke na hishe ki to mama plasma don wagada na kwasai sai mina basa suke sai plasma ne kwantar da hankalinki yau wagada ma a kai mai sai ki zauna hankali in ya kwanta abubuwa sun ka daidaitu in Allah da muna canza miki da ita ta zai wada abin da an anwali wanda za a kashe masa cikin da sadakin ta ta faɗa abin sannan a ba su ɗan narikawa kai wala akwai kogowa yadda sadakin yarinya rike hiza su sai an ɗauke ta za a kai ta gidan miji sai a ke masa rike nan tana rikewa sai ta duk gegen kuɗi a ce to sadakin kenan wanda an gani ki dubu ɗari na rike abin da kai da zuwa in jalli zaki in mi zaki sadakin kenan eh? miji gani ki an gani a bai an cewa an ma saurara in an ka kai ta saurara gidan miji tana da yan kudinsa dubu ɗari can ya so ya tsaye tagumi ya ce biyar na cewa ne ta ce bari in tayi ta ɗauko naira dubu ta bashi da haka guda guda to ni kayan ta na ta da ta sai ni da kai da kaya ai dun mallaka wuya oh, wasu kuma kuma sai da jama'a a halittar a jini ba don ba ta dace ita san ba ci kaɗan kaɗan tana ba ci haye su haka shi shi ɗaya take ba tare kwamfita ba ta ce an wasu yau mana ƴan falana amma in ta san ciwon kanta an ka ba ta dace sai ka sai ka sai wani abu mai amfani wanda zai zama tarihi ku saurara ku ci. kun san sadaki abu na mai albarka shi asirin sadakin a ba yarinya abinta kuma a nemi shawara mista sarki halar ta ce kaza a ce ke saurara akwai wani hili da an kai ciki shekaran jiya dubu tamanin da biyar unguwa kaza bari a sai miki in ke da dan hilin nan nan da shekara goma ko da kawai wayo shi ya zama kuɗi ta ce awo mama na yadda ta a ce to kawo kuɗin dubu tamanin da biyar a kawo to da dubu biyu na lallai. saura nawa dubu goma sha uku ko to dubu goma sha uku sai da abinci duk abin da kuka sai in ma lalura da za sai da abinci dan gida na an sai bayan sati ɗaya sati biyu wata ɗaya sai a kare da ta ce tsawa da hilin mata hilin mata ka yi a ya zai yi mata sai na samun da kiri bai sani ba a gwada mai hilin da mata sai ta mallaka a danka hannu ne inda mutumin kwarai na in mutumin banza na kuma to ba sai an gwada ba eh to tsayawa kai ta auren wanda ba mutumin banza ba ke sun harko in ke samun mutum malakin kina ba hakina tunanin an sai mu ɗaya kimili sai zuwa misa ki baki aure to kenan dai lahin nawa na na uwana tun harko in za su yanzu tsakaninku da Allah misali jama'a yanzu misali a ce iyali na ta sai hili ko kuwa yanzu sun ba ta kuɗi sun sai masa hili sai aka gwada an ka ce malam to ga hilin wanci saboda girman Allah jama'a yi yi da hilin ni zai sa wani irin wawanci na da lalaci da juyewa kwakwalwa ga za ka sai ka sai suwa to ko fahimci namiji na iya zuwa ya sai dan ma yarinya tun nan kun san kun yi kuskure kun yi kuskure ba da aure in eh, bai da shi tun warko to su kuma ta kullu abin da suka ce to ai malam matsalar mazajen na kirki ne sami su adda waya amma dai akwai su ko kusan da akwai su a yi haƙuri har kuma suna nan na girki ne da kyassan in kun ce babu na girki maza to babu na girki mata in kun ce babu salihi na miji to babu Salihu saliha mace amma har duniya sanadi akwai saliha mace akwai salihi na miji to Allah ka tausaya mun da rahmar ka ba mu nasara cikin dukkan al'amuran Ya dan mu in za mu aurar da su ubangiji Allah ka ba mu mazaje na gari za mu aurar da su su ku Allah ka ba mu ikon tarbiyyar sannan muna jajar sama wannan gari namu na argungu da garuruwan da suke area da mu bisa ga jarabawa da muka da jiya jiya tsakani da allah argungu ba a sha komi sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abubuwa ba a sha komi in ba a yi ba an wa wani abin kada sai girgizar kasa eh, don abin ya wuce ruwa ɗai kamar girgizar kasa da da haka duk ɗan shekara talatin ya ce ran da suke duniya bai taɓa ganin ruwa irin na jiya irin shekarun jiya eh duk ɗan shekara talatin bai taɓa ganin ruwa irin na shekarun jiya kuma shi ya sa kuma ga wanda duk ya sani ya sa cikin dare ayyuka addu'a to muna roƙon Allah waɗanda abin ne shawa ubangiji Allah ka mu kuma ita kuma hukuma mun ji labari yanzu gwamnati an kira ne yana zagayawa gida-gida sako-sako ubangiji Allah ya ba su iko su tausaya mu idan mutane Allah ya ba su iko tausan sannan ga san wadama da haka kun ga yanzu illa lura nan ba su shahe ka tudu ba eh wadama ba ta shahe ka gida to da haka kusan yanzu kusan kowa abin ya shafa sai yan kaɗan to Allah shi mana da, Allah ya kawo mana alkhairi muna jajanta ba duk wani wanda wannan jarabawa ta sama ko muna kira gare su a yi hankuri a gaida al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya kunshi Allah na ya da shi Allah ya mai mana da alkhairi wa subhanaka allahumma وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته